Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Amina Auna muka sake da muku da wani sabon shirin yau Laraba uku ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sabanta matakan farfado da kamfanin nan na sarrafa karafa na Ajakuta. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ke yi na faɗakar da jama'a kan mahimmancin ba jami'an tsaro haɗin kai wajen yaƙi da 'yan ta'adda. An jima kuma idan mun buɗe layukan wayanmu yau muna son mu ji shin menene ra'ayinku a kan kamun ludayin hukumomin Najeriya a kan ƙalubalen tsaron da jihar Zamfara ke fuskanta. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma yadda duniya ta yi ne. Babban sakataren kungiyar taron Turai ta NATO, Jan Stoltenberg, ya gargaɗi Majalisar Dokokin Amurka yau Laraba da cewa kada Amurka ta yi saku-saku da barazanar Rasha, duk da cewa ƙasashen yammaci ba wai suna neman tsokano yaƙi da Rasha ɗin ba ne. Amma duk da haka, ya kamata su zauna cikin shirin tunkarar ta idan buƙatar yin haka ta kama. Haka kuma, a jawabin da ya yi ga taron haɗin gwiwa na duka majalisun tarayyar Amurka ɗin guda biyu, wato majalisar wakilai da ta dattawa stoltenberg ya ce ƙungiyar ta neto mai kasashe 29 a cikinta ba ta da niyyar wawatsa makaman nukiliya a ko'ina a cikin nahiyar ta turai sakataren dai yana wannan jawabin a daidai lokacin da ake shagulgulan cikar neto shekaru saba'in da kafata hukumomin ƙasar uganda sun ce sun tashi tsaye sun tashi tsaye wajen farauto wata ba'amarkiya 'yar yawon shakatawa da aka sace ta tare da direbanta a cikin wani lambu na uganda din 'yan sandan uganda sun bayyana sunan matar da cewa ana kiranta kimberly su endcott shekaru 35 yayin da shi kuma direban nata ake kiran shi john paul rahotanni sun ce wasu mutane hudu da ba a tantance ko su wane ne ba ne suka sace matar da direban nata a daren jiya talata yayin da suke cikin lambun sarauniya elizabeth da ke can uganda An kuma kama wata mace 'yar kasar China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida, inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta. Bayan da lauyoyin da ke shigar da kara suka gabatar sun nuna cewa wannan matar mai suna Eugene Zhang ta shiga wannan sansanin gidajen na mar lago ne da ke Palm Beach. Ta ce ita memba ɗin club din ce kuma tana son shiga wurin wanka na club din? sai dai kuma bayan, bayan Eugene ta shiga gun sai ta canja bayaninta ta ce wai ta zo ne don ta halarci wani taro na kan batun tattalin arziki a tsakanin Amurka da China bayan da aka gano cewa ba wani taro irin wannan ne aka tsare ta. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sababin dokokin da masarautar brunei ta fito da su akan hana zina da luwaɗi a ƙasar sun janyo wa ƙasar kulawar sauran ƙasashe da ke nuna jin haushi da ɗaukar waɗannan matakan sababin dokokin da za su soma aiki daga yau laraba sun tanadi hukuncin kisa akan duk wanda aka kama da laifin zina ko luwaɗi a ƙasar kuma tuni aka saka sababin dokan a cikin jerin dokokin shari'a da sarkin musulmin brunei sultan hasnal balkai ya kaddamar tun shekarar 2014 waɗannan dokokin an ce za su yi aiki ne a kan kowa ciki har da ƙananan yara da baƙi 'yan wasu ƙasashen kuma har a kan waɗanda ba ma musulmai ba ne haka kuma dokokin sun tanadi ya tsinke hannun dama na duk wanda aka kama da sata in kuma ya sake satar a gutsire mishi ƙafar hagu a ƙarshe Masu zaɓe na birnin Chicago sun yi abin tarihi bayan da a karon farko suka zaɓi mace baƙar fata a kan mukamin magajiyar garin ɗaya daga cikin manyan ɗaya daga cikin manyan birnin Amurka mafi girma. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta kara ɗaukar matakan da za ta tabbatar da cewa kamfanin nan na kuta na sarrafa karahuna ya fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba domin kawo ci gaba a fannoni daban-daban na ƙasar. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. akan haka ne majalisar ministoci ta najeriya a yau karkashin jagorancin muhammadu buhari ta ƙara fitar da tsare-tsare da manufofin da za a bi domin samar da wannan kamfanin ya yi aikinsa saɓani wani ƙudurin doka da majalisar ƙasa ta fitar da shi shugaba muhammadu buhari ya yi ƙeme mai kisa hannu domin yana ganin cewa bata kuɗi ne wayannan dabaru na dokokin da aka fito da su domin a yi kwangiloli da ba zai tabbatar da wannan kamfanin na ajakuta ya fara aiki ba minista a ma'aikatar karafa da albarkatun ƙasa ta najeriya abubakar bawa buhari ya ƙara yin haske dangane da irin matakan da gwamnatin ta ɗauka bayan da aka kammala taron na majalisar ministoci a abuja fannin gwamnati muna nan akwai power plan da ke nan da yake da zai iya supply power wajen megawatts ɗari eh, da goma a kuta za ta nemi ta amfani da arba'in sauran suka rage za a sai ma national grid kuma national grid din nan suna iya ta ba edo da ondo wuta ba tare da wani tangarɗa ba to yanzu akan wannan muke mun sa yanzu ana wannan gyaran akwai light section da kenan shi ma muna son ba da kwangilan wannan ana jiran a ba wayanda suka cancanta kuma muna nan muna danta da wuraren da za su dan fara wani abu to yanzu majalisar kasa mai ta tabbatar a kai domin in ka dubi tsarin nan an daɗe kowace gwamnati ta zo labari ake ta bayarwa har yanzu an kasa tabbatar da ajakutan nan na sarrafa karafuna domin bunƙasa ma'adinai da cinikayya da wato kimiyyar zamani mm. a cikin ƙasa wanda zai samar da aiki da kuma samar da ingantattun wato taraku na mulki a ƙasa. Watan abun a jihar kutunan ta zama kamar gyambo ne mm. kuma ko gyambo ba gada ta a hankali ne mm. to shi yasa za ga su eh, national assembly suna tunanin su daban ko kuma namu daban amma duk abin da ake nema a yi abu ɗaya ne a sa jihar kutunan ta fara aiki su tunanin da suke shi ne a samu kuɗi ko ta samu kuɗi ta sa a ja kuta ta ka duba duk tsare-tsaren nan ka dubi wasu wuraren da gwamnati ta yi irin wannan abun bata ci nasara ba ga nigerian eh, airways nigerian railways ga su fertilizer company duk sun mutu don me gwamnati bata iya business ba to abin da muke cewa shine a'a gwamnati ba za ta sake sa kuɗi kuɗaɗen da ka sa sun yawa kuma ba samun wani abin kirki da ya fito ba gwamnati ba za ta sa kuɗi ba za mu sa wa'anda suka cancanta su karɓi wurin nan su aikin da ya kamata a yi gwamnati ta rike ɗan ƙaramin abun nan jari ta ciki kuma a sa ana tabbatar ana bin bisa ka'ida to yanzu kuɗi gwamnati sa kuɗi ta gama wurin nan gwamnati ne za ta yi manajan wurin dole za mu ɗauko wasu ne su yi to ya za mu sa kuɗin mu kuma mu ɗauko wasu su yi tunanin da muke ta wannan bangaren kenan. ministan karafa da albarkacin kasa kenan abokar ba buhari yana karin haske dangane da irin matakan da gwamnatin taron najeriya za ta dauka domin farfado da kamfanin na jakuta wanda ya shekara wa shekaru ganin irin dubban miliyon naira da aka sa a kamfanin ba tare da samun nasarar ya aikin shi ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta ƙudiri aniyar zagayen yankunan ƙasar da nufin jan hankalin jama'a akan buƙatar ba jami'an tsaro haɗin kai a yakin da suke yi da 'yan ta'adda bayan la'akari da babbar barazanar da ake fuskanta daga ƙungiyoyin ta'addanci irin su Boko Haram wacce aka gano cewa tana bullo da sabbin salon hare-hare a yankin Difa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan rahoton. plus de la bravoure et de, la compatibilité des corps de défense et de sécurité, il est indispensable que la population soit mise à contribution. da yake jawabi a yayin bikin bude taron shekara-shekara ne shugaban majalisar dokokin jamhuriyar nijar usaini tinni ya sanar da shirin aikewa da tawagogi zuwa illahirin jihohin kasar nan don faɗakar da al'umma buƙatar samun haɗin kansu a yakin da dakarun gwamnati ke kafsawa da 'yan ta'adda de par ses prérogatives constitutionnelles, a décidé d'aller à la rencontre de toutes les populations du Niger pour étudier avec elles les voies et moyens permettant de mieux aider les FDS a déloger de leur sein tous les ennemis de la paix. Sabon salon da Boko Haram ta bullo da shi a yayin hare-haren da ake fuskanta a 'yan watannin nan a yankin Difa wani abu ne da ke buƙatar tsaurara matakai don dakile dukkan wani yunkurin bazuwar wannan matsala zuwa wasu yankunan na daban in ji shi da majalisar dokoki lami mummuni haruna na daga cikin wakilan al'ummar yankin difa a majalisar dokokin Nijar, saboda haka na nemi jin ta bakinsa a game da wannan yunkuri ba a sha a gaya musu ba a ɗauki matakai waɗanda zai zamanto tsaro ya tabbata ga talakoki abun da za su ci da aiki da za su yi kamun kifi ne noma ne kiwo ne ya zamanto suna iya su yi shi a cikin kwanciyar hankali in ba wannan ba aka je musu da su kana iya ka gaya musu a ku da sojawa ya kamata ya zamanto hulɗanku guda ne amma sai sun ga a gas lallai gwamnati yana kokowa sosai amma 'yan boko haram yau sun sauye salo yadda suke zuwa su kone gidaje su kace mutane su kashe dabbobi da sauransu sai an sake zama an sake dubawa ya ne menene ya kamata a yi lura da yadda matsalar tsaro ke mayar da hannun agogo baya a dukkan wasu ayyukan da suka shafi ci gaban al'umma ya sa 'yan majalisar shan alwashin fitar da talakawa daga kangi kamar yadda dan majalisar dokokin kasa sama'ila hatim mai aya ke bayyanawa dukkan abin da ya danganci ci gaban al'umma na mu na ƙasa baki ɗaya yan Allah yarda da sunan mu na majalisar dokoki za mu kawo goyon baya bisa gare shi don saboda a ga an aiwatar ma talakawa an aiwatar ma yan ƙasa na abubuwa na shugaban ƙasa baki ɗaya. Satar mutane domin neman kuɗin fansa da kisan kwararen kula da jami'an tsaro ko cinnawa gidajen jama'a wuta haɗe da kai harin kunar bakin wake na daga cikin hanyoyin da boko haram ke amfani da su a wannan yaƙi da ya tilasta wa dubban jama'a tserewa daga matsugunan su duk kuwa da irin matakan da gwamnatin nijar ke ɗauka sabili kenan ake ganin buƙatar samun haɗin kan talakawa don tashi aya da tsakuwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji shin menene ra'ayinku akan kamun ludan hukumomin Najeriya game da kalubalen tsaron da jihar Zamfara ke fuskanta. Amma kafin mu buɗe layinmu ku shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Funtuwa a jihar Katsina kenan. Maryam Dauda barka da yamma. Barka kadai da wa muke magana daga Funtuwa. Eh, sunana Usman Manuka ne Rorot Funtuwa. To Usman Manuka kana lafiya menene ra'ayinka? Eh, lafiya. To ni dai ra'ayina kan jihar Zamfara. Hmm. Da farko dai akwai sakaci na hukumomi a kasar. Kuma alamu ne da ke nuna jihar Zamfara ba ta da manya. Ganin abu ne da ana ta kashe jama'a in dai haka ne za a ta kashe jama'a manyan jihar zamfara na gani mahukunta a ƙasa na gani to demokaradiyya ba ta da amfani ga talaka don haka muna kira ga hmm, usman manaka ko kana nan wanda shi ne muna ganin eh. za a kawo ƙarshen wannan abin da fatan kuma Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya na gode a tashi lafiya to mu ma mun gode Usman manuka daga Funtuwa yanzu kuma za mu je Nasarawa Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. Da mai mulki telan gayu bayan kai gama Suleiman lafiya. Jihar Nasarawa. To telan gayu muna jan ka. Eh to, na ji na maganan hukuma kan zamfara. Eh, ya kake ganin eh. kamun ludayensu? Eh to, ina ganin dai tun da dai ina ganin yaran zamfara. Mm. Hukumar suna kokari. to sauran hukuman sun masa kaɗan da yi kokari gwamnati su ƙara masa saboda abubuwan ke yawa saboda haka muna taimakon gwamnati ta kara musu hukuma a wurin saboda tsaro. Hmm, kana nufa a kara jami'an tsaro kenan. Eh. To mun gode mai mulki telan gayu yanzu kuma za mu je Bauchi. Assalamu alaikum Hajiya Maryam Dauda. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba Garba muna jan ka. To ra'ayina dai tabbas jami'an tsaro a karkashin shugaban kasa suna kokari kwarai da gaske. Mm. To babban abin da ya kamata a yi shine a nemi 'yan kato da gora a ɗauke su su ma su kai wannan sojoji aiki domin 'yan kato da gora su ne suka fi sanin lungu da sako na jihar zamfara idan aka hada da su da sojoji to kin ga lalle za a samu kyakkyawan tsaro a jihar zamfara daga karshe ina muku fatan alkhairi al'ummar garin kafin madaki da karamar hukumar ganjo suna muku fatan alkhairi mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mu ma mun gode ayuba garba imam yanzu kuma za mu je jihar plateau Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana ne da Baba Gwaska daga namu karman hukumar kwamfan a jihar Plateau, Nigeria. To, muna jan ka. Wato batun tsaron da ake yi na zamfara. Mm-hmm. Wani ciwo na waje kishi ya ki shanyewa. To, mm. amma ba zai yiwu ba dole sai an haɗa kai daga mu talakawa wadda muke tare da shagun. a rinka gaya wa hukumomin tsaro cewa wayannan mutane ana ganin su a gu kaza ana ganin su a gu kaza kafin a kai musu hari hmm. amma idan za a zauna cewa sai hukumar tsaro ne suka san daidai inda suke su kai musu hari za a samu wahala don haka talakawa su masu taimakawa hukumomin tsaro don a samu cin nasarar wannan abu allah sa tashi lafiya to a mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa jihar katsina Salamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Bore Adan, Bore Bore local government. To daga baurar wadda wa muke magana a baure. To muna jan ka menene ra'ayinka? gaskiya ra'ayi na ka gane gaskiya ya kamata a ga gwamnan jihar gwamnan kaduna yawa yau garkuwar wannan gaskiya ya je don wannan halittu wanda ji to ya kamata. To a zamfara kuma fa ya kake ganin kamun yan hukumomi akan abin da ke faruwa can? Nan ma na malamin gwamnati ya kamata gwamnati ya kamata su sa baki a taimaka mutane. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Sokoto. Hello? Hello da wa muke magana daga Sokoto. Ina magana da Kabiru Sani Maru daga sabon birni local government jihar Sokoto. To muna jan ka Kabiru Sani Maru. To ni a ra'ayina dai gaskiya jami'an tsaro suna kokari. Mm. Abin da na alama gaskiya gwamnatin ya ita ce da matsala. Yanzu mm. misali a ce gidanki yana da tashin hankali an kai ni in kwantar da tarzoma. In baki nuna mini lungunan gidan ki inda suke da tashin hankali baya za a in gane don haka gwamnatin zamfara ta ba sojoji haɗin kai su zo su yi aiki tsakani da Allah a fitar da waɗannan mutane don abin mu ya fara shawo mu a nan jihar Sokoto. Hmm, nan ma kun fara fuskantar irin wannan matsalar kenan. Wallahi a nan sabon birnin lokal gannan muna cikin irin wannan matsalar ta wajejen iyaka da zamfara ne. To Allah ya kyauta mun gode Kabiru Sani har yanzu dai muna nan a Sokoto mun ƙara samun wani kira. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. Kuna magana da Haruna dan da shara daga da. To muna jan kam Allah Haruna. To wallahi akan matsalar sata mutane kan muna cikin wannan hadarin mu kan mu kauyen mu nan wallahi abun ya fara shafo mu. A Sokoto kenan. A nan jihar Sokoto ke ba ba. To satan mutane ake yi kenan kamar ya abin yake shafo. ana sata mutane sannan kuma suna zuwa cikin daji haka suna hana muna zuwa ayyuka hakan tsara itace da sauransu. To ya kake ganin kamun ludayen hukumomi akan wannan batu? da hukumomi sai dai gwamnatocin su ci gaba da ɗaukar matakan tsaro saboda shugaban ƙasa hana bakin wayan shi nan gwamnonin mu su ne da damuwa. To mun gode Malam Haruna da ra'ayinka yanzu kuma zamu je Kano. to layin malami daga kano ya goce za mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalamu da wa muke magana daga kaduna sunana awal tela gimba daga karamar hukumar soba cikin tarayyar najeriya to muna jan ka awal tela lallai al'amarin tsaron da yake wakana a yanayi na zamfara abin sai kaga kamar akwai lauje cikin nadi saboda a yanayin gaskiya yana damun mu matukan damu bai kamata a ce yanayi na jiha tsaro kullum abin sai ci gaba yake yi ita kuma gwamnatin kasa eh, da gwamnatin jiha suna ji suna gani abin ya ki cintura yanzu ki dubi kamar irin yadda gwamna ma nasir yar na kaduna mm. yadda ya fito a kan hanya shi ma ya yi kokari abin da ya yi to ya kamata a ce jihar zamfara take da irin wancan a ce su ma sun yi haka din a yi na gode awon sai gimba To mu ma mun gode awal tela gimba da wannan ra'ayi naka kuma ma dai yanzu haka lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasannin ne da hukumar kwallon kafar kasar Ghana inda shugaban kwamitin daidaita sha'anin kwallon na Ghana Dr. Kofi Amwa ya bayyana cewa yayin da aka soma gasar kofi na musamman kwamitinsa yanzu zai mai da hankali akan tsara jadawalin shirya sabbin zaɓukan da za su tabbatar da an zaɓi sabon mutumin da zai shugabanci hukumar na kwallon kafar Ghana. an dai sha sukan kwamitin saboda gazawarsu wurin bayyana dalla-dallan lokacin da za a yi sabbin zaɓukan da za su samar da sabon shugabar hukumar kwallon kafar ta ghana sai dai hukumar kwallon kafar duniya fifa a takaice ta ƙara wa kwamitin wani wa'adi daga talatin da ɗaya ga watan maris zuwa talatin ga watan satumba kuma hakan ya sa dr amuwa shugaban hukumar ya yi imani cewa suna kan hanyar samar da magajin Christian Tsohon ɗan wasan baya na Black Stars in Ghana, Sam Johnson ya yi kira da a samu haɗin kai tsakanin 'yan wasan Black Stars gabanin gasancin kofin Afirka na shekara ta 2019. Tsohon dan wasan na House of Oak ya buƙaci 'yan wasan su yi wasa kansu a haɗi maimakon kowannensu ya ta nemar wa kansa suna ya ce in 'yan wasa ɗin kowanne suna wasa ne na son kai domin ya barge hakan ko miskala zarratan ba zai taimaka wa kasar baballe ita kungiyar black stars ɗin babban mai horar da black stars wasa kwasi afiya ya ce zai dogara ne ainihin akan 'yan wasan da ke ƙoƙari a ƙarshen atisayensa na zaben waɗanda za su yi wasa a gasar cin kofin afirka na shekara 2019 afiya ya kira 'yan wasa 24 wakarawa tsakanin ghana da kenya a wasan karshe na fidda gwani ko samun cancantar shiga gasan karshe na cin kofi na afirka da kuma wasan sada zumunci da martaniya black stars sun yi nasara a duk wasannin yayin da shi kuma afiya ya yi amfani da wasan wurin gwadawa ko jarraba 'yan wasan kasar gabanin gasar cin kofin na afirka tsohon dan wasan ivory coast uh, da manchester city yaya turi ya caji hukumomin kwallo su kahanzar hanzarta tsari wurin jan kunni a zancen nuna wariya dan wasan wadda sau hudu yana lashe kyautar gwarzon dan wasan afirka na shekara-shekara ya ƙara muryarsa akan wannan lamari na nuna wariya da ake wa wasu 'yan wasa baƙaƙe musamman a wasan samun cancantar shiga gasan euro 2020 tsakanin montenegro da ingila inda magoya bayan montenegro sun ka rinka nunawa wasu 'yan wasan ingila da sun ka hada da rahim sterling hudson odoi da danny rose bambanci ta kururuwan nuna kyama da sun kai musu. Da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Ridwan Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. sakataren kungiyar tsaron turai ta NATO Jan Stoltenberg ya gargaɗi Majalisar Dokokin Amurka yau Laraba da cewa kada Amurka ta yi saku-saku da barazanar Rasha duk da cewa ƙasashen yammaci ba wai suna neman tsokano yaƙi da Rasha ɗin ba ne. Amma duk da haka ya kamata su zauna cikin shirin tunkarar ta idan buƙatar yin hakan ta kama. hukumomin ƙasar uganda sun ce sun tashi tsaye haikan wajen farauto wata ba'amurkiya 'yar yawon shakatawa da aka sace ta tare da direbanta a cikin lambu nan a cikin wani lambu nan uganda 'Yan sandan Uganda sun bayyana sunan matar da cewa ana kiranta Kimberly su Endicott shekaru 35 yayin da shi kuma direban nata ake kiransa John Paul. An kama wata mace 'yar ƙasan China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida, inda kuma aka same ta ɗauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari auna da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.